ya ki bari to wannan yana haifar da matsaloli da dama kamar yadda muka samu kanmu a yau babu ko shakka shugabanni suna da tasu matsala kuma ana gaya masu <clears throat> ana tunatar da su iya abin da ake iyawa amma fa ba su kadai ba na bahaushe ya ce in bera da sata to wannan karatu dole kowa ya kokari ya gane shi me nake yi ba daidai ba kai me kake yi ba daidai ba ya za a yi mu gyara godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya kimtsa shi babu wanda zai batar da shi wanda kuwa Allah ya batar da shi babu wanda zai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai dai Allah kuma lallai manzonsa annabi Muhammad bawansa ne kuma jakadansa ne Allah ya daɗin tsira gare shi da iyalansa da waɗanda suka biyo hanyarsu da kyautatawa har dai zuwa ranar tashin alkiyama ya ku masu imani mu ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada mu yi sakaci mutuwa ta same mu face muna kan la ilaha illallah Muhammadu rasulullah bayan wannan ya ku uwa masu karamci mu sani cewa babu ko shakka al'umma tana fama da al'azmatul maliya wal iktisadiyya wato ana cikin tambele na abin hannu da kuma tattalin arziki ana cikin ƙila waƙala al'amura sun jirkice an samu irtifa'ul as'ari wal maja'a farashin abinci ya yi tashin gauran zabi wannan ya haifar da shigowar yunwa babu ko shakka tsadar abinci da ake ciki a yau ba a taɓa samun irinta ba a tarihin najeriya tsadar abinci da ake ciki yau ba a taɓa samun irinta ba a tarihin ƙasar nan kuma ba abin mamaki ba ne yau ka sai abu naira ɗari gobe a ce ɗari biyu jibi a ce ɗari uku haka abin yake tafiya kullum sai ya ƙaru ba ma sati-sati ba wannan matsala ce ba ƙanƙanuwa ba a ce maka ana siyan mudin gero kusan naira dubu ɗaya mudu ba tiya ba wannan masifa ce a ce maka ana siyan mudun wake kai shinkafar tuwo da ake tuwo shinkafa mudunta ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari hudu ba ƙaramin magana ba ce wanda za a ci mudu biyu a gidansa ya shiga uku ƙwarai kuwa to kaji an samu hauhawa na farashi ko foka zalika kullihi to kuma duk da wannan tashin farashin da yunwa da ake ciki gaba ɗaya an samu adamul istikrar rashin zaman lafiya wato rashin garanti duk wanda zai yi tafiya da zai yi kilomita goma ya bar gari kilomita goma yana cikin ɗarɗar ko ina za shi a najeriya babu wani wurin da yake da tsaro sai dai tsaro na ubangiji amma dai tsaro a ce nan akwai kwanciya hankali ka bar gari kilomita goma kai babu wani tsaro to wannan rashin tsaro shi ya sa mutane suka manta da yunwar da ake ciki ana samun katulun huna wa tafin huna can a ce maka an kashe mutane suna sallar magariba ko suna sallar isha'i a kawo musu hari a kashe su wannan banda dubun dubata har yau ana da mutanen da ake ce ma 'yan gudun hijira na jihar borno suna nan a wuri daban-daban hannan abuja ana da 'yan gudun hijira wanda aka taso su wasu daga katsina wasu daga zamfara wasu da yawa suna nan abuja har yanzu akwai akwai idp da yawa na 'yan gudun hijira idan baka je wajen ba baka san da su ba rayuwarsu da ta 'ya'yansu ba abu ba ne wanda za a ce ma madalla da shi suna nan wurare daban-daban duk da cewa ɓangaren abin da ya shafi jihar borno Allah ya taimake su da jajirtaccen gwamna to kaji jajirtaccen gwamna yau an wayi gari an rufe da dama daga cikin wuraren gudun hijira a jihar Borno mutane an maida su gidajensu a jihar Borno abinci muna ganin ana badawa wannan gwamna zulum ba zan gushe ba ina masa addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara wa wannan zulum Allah ya kara masa albarka Allah ya tsare shi ya tsare mutuncinsa yadda yake kokari wurin tsare al'ummarsa muna roƙon Allah ya tsara mutuncinsa duniya da lahira babu ko shakka yadda ya dage a jiharsa da haka sauran suke yi za a samu sauƙi to kuma idan mutum ya kyauta a ce ya kyauta duk da wannan maganar da muke yi a kansa muna samun ƙalubale musamman daga 'yan siyasa sai mutum ya kira yana cewa kaza an yi kaza akwai wanda ya kira ni cikin satin nan yana kira kawai faɗa ya fara yi malam abin da kuke faɗa akan zulun fa ba haka bane ce to ai malam ka yi sallama in kai sallama sai ka gabatar da kanka waye kai daga ina kake kira amma ka kira ka kama faɗa kamar ɗanka na fari haka ya kamata shine aka yi sallama ni ne na kaza daga jihar borno wannan abincin da kuke cewa zulum ya ba da abinci ba gaskiya ba ne eh, ba gaskiya ba ne kawai social media ne malam a tara mutane da gidajen jarida da al'umma a ba mutum buhun shinkafa biyu a kansa ana hira da shi yana magana yanzu kai ne makaryaci ko wannan ne makaryaci saboda Allah jama'a ai in an yi ba nan ba wuri ban da za a zo a ce kullum ba a kyauta ba in an kyauta shugaba ya kyauta a ce ya kyauta a yi masa addu'a da fatan alkhairi kuma mai wannan maganar ya ce in buhun ma in an bayar mutum biyu ne ɗaya shi ma rabin buhu ya samu ne ko buhu ɗaya to mu an raba rabin buhu ana akwai wanda aka bashi rabin buhu mun ji kai ka samu rabin buhu idan da a Najeriya za a ba kowane magidanci rabin buhu wannan yunwa ba za ta sauki ba rabin buhu wani rabin buhun na iya masa wata guda don baya da yawan jama'a don haka mu a wurinmu abinda gwamna zulum yake yi abu ne da sauran gwamnoni ba mu ga sun yi ba ana fahimta a dai zahiri iya abin da na gani ban ga kamar shi ba wajen kyautata wa jama'a kuma ka riƙa bibiya abubuwa mu da kake ganin mu nan muna bibiya muna gani wasu jihohin ba rabin taliya ake basu ba ko duk ba kun gani ba mutum ya ɗauki gwangwani ɗaya na shinkafa ya auna ma wani ko yunwa mutum yake ciki irin wannan ka bashi gwangwani wannan fa buhu yake bayawa ga mutum da buhu aka kuma ya ce an bashi buhun nan ne in ma siyasa ce to ma dalla da irin wannan siyasa kai ma a yi siyasa a garin ku gani eh, ko ba haka ba in ka ce wai siyasa ce jama'a idan shugaba ya kyauta a ce ya kyauta a masa addu'a in bai kyauta ba a gaya masa cewa bai kyauta ba ya juya ya saurari al'ummarsa kuma ya taimaka mata wannan shine abin da yake wajibi Allah ya ɗora mu akan daidai to dai ko ba komi an sani cewa shugabanni ana ta yin tarurruka mitin kala-kala da ƙwararru akan tattalin arziki ana lalubo ina za a sama wa najeriya mafita taron 'yan siyasa taron jami'an tsaro taron dattijai taron 'yan kasuwa kai babu mai iya fitar da mu daga wannan yanayi da muke ciki sai dai idan mun koma ga allah taron 'yan siyasa ba za su iya fitar da mu ba 'yan kasuwa ba su iya fitar da mu daga wannan halin wannan kisa da ake yi a najeriya da wannan yaƙe-yaƙe da bandit da kashe rai da wulaƙanta mutane to wannan ya gwada maka tsakaninmu da allah ba ta da kyau mu yi ƙoƙari mu daidaita da allah shi zai tausaya mana ya kawo mana ƙarshen wannan abu idan ba allah ba ba mai iya kawo mana ƙarshensa idan ka tambayi kanka wa menene dalili da ya sanya wannan abin yake faruwa a wani lokaci ma iya cewa kaddara ce da hukuncin ubangiji kamar yadda Allah ya gaya mana wala na nabluwannakum bi shay'in min al wal ju'i Allah ya ce za mu jarabce ku da tsoro da yunwa wa naqasun min al-amwali da tawayar dukiya mutum yayi noma fari su cinye ayi noma bata kai ba ruwa ya kare Allah ya ce zan jarabce ku da tawayar dukiya an fusi da tawayar rayuka Allah ce duk zan jarabce ku da wannan gashi nan ajiya Allah ta'ala ya jarabce mu shekaran jiya zuwa jiya da rasuwar babban malami Sheikh Abubakar Gero Argungun Allah ya gafarta masa wanda mutuwan malamai masifa ne ga al'umma idan malamai suna karewa cikin al'umma gwargwadon karewan malamanku gwargwadon ku cikin rudani muna roƙon Allah ya gafarta masa an yi sama da shekara arba'in tun samartaka ake wa addini hidima ka yi ƙoƙari ka rayu cikin hidima addini domin irin wannan rana za ta zo ga kowa ranar ƙarewa Allah ka samu je da imani a wasu lokuta masifa da ke samun mu hannayenmu ke janyowa kamar yadda Allah ta'ala ya ce babu wata masifa da za ta same ku fabi ma kasabat aidikum hannayenku suke janyowa wa afu an kafir don Allah yana yafe da yawa ma idan ba domin Allah yana tausaya mana ba abubuwan da muke aikatawa ba kaɗan ba ne to kaji wa ma an tumbi mu'jizin kuma ku ba ku gagari Allah ba malam 'yan kasuwa na Najeriya yadda ka san an yi tankaɗe ne an rairaye iya mugayen aka bamu a Najeriya wallahi ɗaiɗaya ne suke da tsoron Allah ana samun masu tsoron Allah waɗanda suke saurara addini amma da yawa kai ɗan kasuwan Najeriya ne fa za a zo shagonsa ana son a sayi abu ba ya da shi sai ya ce tsaya in kawo ma a ɗaya shagon mu sai ya baka nan tsaye wai ya je ya kawo kuma ƙarya yake yi wani shagon zai je ya siyo a dubu sha biyar ya zo ya saida ma a dubu ashirin shi abin da yake ganin ya halatta bayan manzon mu annabi Muhammad ya ce wala tubi'i ma laysa indaka kar ka sai da abin da baka da shi ko yaya ka gari ba, in dai baka da abun ce ba ni da shi a je wajen wanda yake da shi a saya kar ka sai da abin da baka da shi idan da za ku zo muku daidaita ba zai mai da wancan in kuma an daidaita ya karbe kudin ka cire nashi sannan ya je kai ma wancan saura wanda manzan Allah ya hana ɗan gari ya saida wa bakauye kaya idan bakauye ya kawo kaya gari kwandon tumatur ya kai dubu arba'in ko talatin bakauye ya kawo shi gari bai sani ba ka bari a bugi hancin sa siya da arha al'umma ta samu me sauki shi tumaturin Allah ne ya bashi tumaturin annabi ya ce kada ɗan gari ya saida wa bakauye ka kyale shi nawa ne tumatur shi naira dubu bakwai an siya biyar shi a kawo kudi a ɗau kudi a bashi shi kuma wanda ya siya ya kara biyar a kai shi ma ya sayar shi ma ya ci abinci annabi ya ce ka bar mutane Allah ya azurta bangare da ɓangare wannan ya azurta jikin wannan wannan ya azurta jikin wannan amma kai ɗan birni ka wanke riga da guga baka noma ko ƙwayar tumatur ba ka zo ka zauna a kasuwa duk wanda ya kawo kai zaka karɓa ka da mai kai ga mu. irin waɗannan ba su bari al'amura su kyau wannan ina magana ƙanana ka duba manya-manyan mugayen 'yan kasuwa da ake da su a Najeriya. manya-manyan mugayen 'yan kasuwa marasa tsoron Allah a ce wane shi kadai zai kawo siminti wallahi dole ya tsada a ce wane shi kadai zai kawo taliya wallahi dole ta tsada ko wane da wane kadai ke da fulawa dole ta tsada ƙa'idar kasuwanci a musulunci a buɗe ƙofa kowa ya shigo da shi a yi munafasa a yi competition kaya su zo ƙasa idan kasuwanci ba competition ya koma jari hujja in dai babu competition ya koma jari hujja wane kadai ke da wannan kayan shi kadai wannan zalunci ne kuma dama ce ake bayarwa ga wasu mutane su kadai ke da jirgin sama dole yadda suka dama haka za a sha su wane su kadai ke da transportation yadda suka dama haka za a sha su wane su kadai ke da abinci kaza yadda suka dama haka za a sha wannan yana daga cikin hanyoyin da ake zaluntar al'umma wannan abin da muke yi yana daga cikin abin da yake janyo bala'in da ake ciki Allah ya ba mu iko mu gyara abubuwan suna da yawa to kaji eh babu yadda za a yi mu rungumi sabo kuma Allah ya bari mu zauna lafiya eh imamu sa'adi a cikin littafinsa tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan ce a wannan aya Allah yana ba mu wato yana ba mu labari annama asabal ibad abinda ke samun bayi min musibatin wato na musiba fi abadanihim wa amwalihim wa auladihim wata masifa ta samu bawa a jikinsa ko a dukiyarsa ko a 'ya'yansa ko ko cikin abin da yake so to babu abin da yake janyo shi face abin da hannunsa ya aikata na mummunan aiki don Allah yana ma yafewa in ba haka ba abin da zai same shi ya wuce haka shi yasa Allah yake faɗi a wata aya ya ce wala yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu da duk abin da mutane suka aikata kowane laifi ɗaya Allah zai kama bawa da shi ma taraka ala zahari hamin dabbati da yanzu babu sauran rai a bayan ƙasa a ce duk abu ɗaya da kai sai Allah ya kama ka a kai da yanzu ba sauran rai a bayan ƙasa ko akwai wanda zai iya bugan kirji ya ce bai wa Allah laifi ba ni dai ba ni ba ya eh, kila kai kai ne amma ni ban isa in bugi kirji in ce ban wa Allah komi ba na san abin da na yi kuma na san ya fi ƙarfi na kyale ni yayi in ya so yana iya kama ni a sadda ya ga dama kai ma ka ji haka ke ma ki ji haka to kaji don Allah yana kyale mu ne inda zai kama mu da duk abin da muka yi da baka samun wani rai ya rage a bayan ƙasa eh ba wai Allah yana sakaci bane yana sane Allah bai kasa kama mu ba ba mu gagari Allah ba ba gagara Allah muka yi ba a'a Allah yana tausaya mana ne don haka mu tuba zuwa ga Allah jama'a kun ga zalunci kun ga danniya kun ga zunubi da sabo da cin haƙƙin juna ba dare ba rana akilul hukuk kai jama'a ƙasa dai da take da fasad da corruption ban san ƙasa kamar najeriya ba to kaji eh ƙasa ce da ɗan sanda yake murna ka yi laifi murna yake ka yi laifi don ka zama abincin shi to kaji ƙasa ce da soja da kaki da aka ce ya tsara mutane zai tsaya babban hanya don mai tirela da ya zo wucewa sai ya ba shi wani abu so nawa ana samun soja ya harbi mai tirela saboda bai ba shi kuɗi ba nawa aka yi a ƙasan nan wai fa ana ba shi albashi ne don ya kare wannan mai mota to kaji a ce an kamo dan filani ya ci gonan wani sai a ce je ka kawo shanu biyu za a kashe magana ƙarshe a cinye mai shanu ana kai wannan irin ƙasa Allah ya gyara zuciyarmu to kaji kai kuma da kaje ka ci gonan mutane kai ma za ka sani a lahira ba dai cin gona ba da yawa masu kiwo a yau haramun suke ci mafi yawan masu kiwo a yau haramun suke ci mutum kawai ya je ya siyo tunkiya ya sake ta a titi ta ci garin wannan ta ci waken wancan ta ci masaran wancan kuma ya ce yana da tunkiya ya kama yanka ko ya saida ci kudin wani ma in ya sai kaji ya watsa su a hanya sai rada zai sayar ya kwaso su ba shi ba su duk wannan bala'in da muke aikata muna ganin ba komi bane shine ya tattaru ya tattaru ya kai mu ga halin da muke ciki ka cuci wani wani ya yi mai ya cuce ka Allah ka sa gyara halin da ake ciki Allah ta'ala ce zahar al-fasadu fil barri wal bahari barna ta yadu a tudu da teku bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane ke kan fitowa abinda mutane suke aikatawa zubar da jini zubar da jini to kaji wannan satin wani dan uwa muna tare da shi ya gaya min abin da ya samu dan uwansa tsakanin marabar titi da shiga garinsu yana yana mashin yana tafiya wasu suka bi shi a mashin bai ɗauka wani abu za su mai ba wani ya ciro adda ya kamfata masa a kai sai fatan wuyansa ne rike kan gashi yanzu ya tafi ya bar 'ya'ya ya bar matan aure malar ranar tashin alkiyama in ka sha za ka sha kallo in ba ka sha bane a sha kallon ka amma in dai ka sha za ka sha kallo wani abun a kawo bawa a ce wannan ne ya yi yanzu don Allah wani dalili gare ka akan wannan aikin Kullum kiranmu mun san cewa mafi yawan 'yan bandit in ma akwai waɗanda ba musulmi ba kaɗan ne mafi yawan masu bandit masu 'yan bindiga musulmai ne wallahi muna kira gare su kofar Allah ba a rufe ta a buɗe take muna kira ga 'yan bandit su tuba zuwa ga Allah waɗanda suke kashe mutane 'yan bindiga masu tadda mutane a masallaci suna sallah su harbe su wallahi ku tuba zuwa ga Allah masu zuwa coci su tadda mutane suna ibadar su su harbe su ku tuba zuwa ga Allah ku sani addinin musulunci baya ginuwa da jinin mutane wanda ya je ya kisan kai wannan kisan a kan shi babu inda musulunci ya baka dama ka kashe wani bal manzon mu annabi Muhammad ya ce gushewar ɗakin Ka'aba ɗakin Ka'aba ta rushe a kwashe ƙasan a zubar ya fi sauƙi a wurin Allah kan a kashe ran musulmi guda ran musulmi guda ɗaya ya fi ɗakin Ka'aba daraja a wurin Allah sai kuma ka ce musulunci addinin ta'adda ne ba musulunci babu ta'addanci don haka muna kira ga 'yan ta'adda 'yan ta'addan bandit idan an kira ku sulhu ku je ku yi sulhu ku tuba kai ba sulhun ku ya dame mu ba mun fi damuwa da tuba ku zuwa ga Allah domin tsakaninku da Allah magana ce mai girma saboda jinin al'umma shi sa Allah ya ce barna ce ta yaɗo a bayan ƙasa bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane ya kamfato abinda mutane suka aikata na zubar da jini Allah ka tsare mu da zubar da jini manzon mu annabi Muhammad ya ce idan aka samu zina ta yadu cin riba ya yadu a wani gari wannan mutanen gari faƙaɗi a hallu bi an fusihim azaballah sun gayyato wa kansu azabar Allah a wata riwaya sun gayyato wa kansu ukubar Allah a wata riwaya fushin Allah zai sauka a kansu shin fushin Allah ko azabar Allah ko ukubar Allah wane ne mai sauki Allah ka tsare mu daga ukubarka Allah ka tsare mu daga azabarka Allah ka tsare mu daga fishinka da wannan muke kira ga ɗan uwa mai daraja ya ke ‘yar uwa mai daraja ga wasu abubuwa da za ka sani idan za ka aikata sabo ka kawo wa'innan abubuwa zuciyarka domin su ne abin da ke biyo bayan sabo idan bawa ya aikata na ɗaya hirmanul ilmi duk mutumin da ya rungumi sabo ko karatu yake ba zai gane ba Allah zai haramta masa ilimi shi yasa wata rana ɗaya daga cikin magabata wanda yakan iya haddace hadisi dubu goma dubu ashirin a rana sai ga ya dawo ƙasa bai fiye haddace dubu biyu dubu uku ba hankalinsa ya tashi sai je samu malamin sa ana ce masa malam waki'u ya ce shakautu ila waki'in su a hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لآسي kai koke ga malami na waki'u akan yadda nake da raunin hadda akan da sai ya ce min in daina sabo na kama hanyar sabo ne ya ban labari cewa ilimi haske ne na Allah wa nurullahi hasken Allah la yi utali asin Allah baya ba mai sabo ashe kenan dole idan mutum yana son ilimi ya zauna mai kowane irin ilimi na addini ko na zamani mutum ya kiyaye sabon Allah shi yasa Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku abin da ku sani ba to wannan shine asara na farko da mai sabo yake yi asara ta biyu da mai sabo yake shine hirmanun riski duk al'umma da ta rungumi sabo Allah zai rike arzikinta su shiga takura shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce bawa la haramun rizq allah yana haramta wa bawa arziki bi zambi usibuhu saboda wani sabo da yayi gonarka ta taso masara ta yi koriya shar sai ka ci gaba da sabo kana ganin kuɗi ga yana sun tunkaro sai kawai a yi fari su cinye gona ko ko a samu tsayawar ruwa ko a samu wani dalili a wayi gari wannan abin da kake gani ya tafi ko ko kana da arzikin Allah ya amshi don haka ake samun fari rashin albarkan noma lalacewa arziki yaduwar talauci abu na uku sabo yana raunana girmama Allah a cikin zuciya duk mutumin da ya rungumi sabo zaka gani baya ganin girman Allah abu na hudu fuqdanu lazzatul ibada duk mutumin da ya rungumi sabo in ana ibada baya jin daɗi idan ramadana ya zo kullum tambaya yake yau mun kai nawa sau yake dai ramadana ya wuce domin shi ibada ba ta mai daɗi in ya je aikin haji yaushe za mu gida yaushe za mu tafi gida ni fa na gaji in an zo masallaci ana sallah kai limamin nan munafiki ne yana jan doguwar sura alhali shi ne munafikin to kaji Allah ya tsare mu wayannan abubuwa a kiyaye su eh ita ibada abubuwa ne guda uku tana da daɗi guda uku idza kunta fiha in kai mumini ne kana cikin ibada kafi kowa jin daɗi na biyu idza tazakkarta annaka addaita in ka tuna cewa kai na fa sauke nauyin da Allah ya dora mun sai ka ji daɗi a ranka eh na uku idan aka baka ta ranar tashin alkiyama sai ka ji daɗi ina ma da na yi abin da ya fi haka Allah ka sa mu ne za mu yi daga cikin abin da sabo yake kawowa akwai taslitul ibadi alal asi duk mutumin da yake mai sabo Allah zai dora bayi akan shi su ta bashi wahala ai ko kaga mu yanzu Allah ya dora bayi a kanmu kila mu yan nan Abuja saban namu ya yawa kaga irin wanda aka aka jeho mana wannan abin da kuke gani shi yasa muka ce a ci gaba da hasbunallahu kaga wannan da kake gani kaga wannan da kake gani wallahi mu kiyaye kanmu da shi maƙiyi ne bayyanannen maƙiyi in dai kai musulmi ne to wannan maƙiyinka ne baya kaunar musulunci kuma baya kauna al'ummar mu shi yasa mu idan baka san mu idan kai ka fito ka faɗa ba ka san mu ba ka san musulunci mu ma za mu fito mu gaya maka ba mu san ka ba mu san abin da ka zo da shi an fahimta ai idan mun faɗa ka ga dama ka narke mu to kaji mu kan a cikin wannan kaso da aka yi wannan karan to lalle Allah ya jarabce mu to amma muna da makami hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil shikenan sai Allah ya mana maganin sa eh sannan da wasu kuma wanda za a rika aikawa cikin dare ya Allah duk wanda ya tunkaro mu da sharri ya Allah ka shagaltar da shi da kansa eh isha giya sai bacci har ma sai gari waye bai sani ba bai kulla komi ba ya daburce sai ya bar wurin ya ce wai yanzu a ina nake a ce ai kayo waje eh, ka taɓo bayan Allah ka gani daga ciki yawan saɓan Allah yana haifar wa bawa da ƙasƙanci bawa ya ƙasƙanta shi yasa Allah ce man kana yuridu izzata duk wanda yake son girma da ɗaukaka, falillahi al-izzatu jami'a Ɗaukaka da girma yana wurin Allah ba mai iya ɗaga ka sai Allah kai da kake da Allah na bakwai zunubi shine mafi girman dalilin da yake kawo ma baƙin ciki a zuciya da kuncin ƙirji. shi ya sa manzan mu annabi Muhammad yana roƙon Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani ya Allah ka tsare ni daga bakin ciki da damuwa wal kasali wal bukhli ya Allah ka tsare ni daga rowa da kasala in zama malalaci dan Allah ya baku mu samu manzan Allah ce ina roƙon ka ya Allah ka tsare ni da halin Allah ya baku mu samu eh Allah ka tsare ni daga rowa a taro kwano a ce a ba addini mutum ya tuno ce fanan gidansa ka taba gani wanda ya kura ciki sai dai ya ga bayan ka wallahi in dai ciki ne to kaji wal jubni annabi ya ce Allah ka tsare ni daga daga tsoro wa dala'i iddaini da tarin bashi kada bashi ya rinjaye ni wa galabatin rijal kada mazaje su samu dama a kaina daga cikin abin da zunubi ke kawowa akwai wahashatu wahashatul azima fil qalb kai abubuwan suna da yawa sabo yana haifar da sabo in kai sabo daya zai kai ka ga sabo na biyu in kai na biyu zai kai ka ga na uku Allah ya tsare mu abinda sabo yake haifarwa na goma shine ta mahaƙu barakatal umri duk wata albarka ta rayuwa sabo na disashewa wani zai rayu shekara talatin duniya ba za ta daina labarinsa ba ba za a daina magana a kan shi ba saboda rayuwar shi ta yi albarka akwai wanda zai rayu shekara casa'in in ya mutu ya tafi kenan ba sauran magana saboda bai da wata albarka kaji Allah ya gyara zuciyarmu sannan daga ciki kuma aika duba wannan wato wato faɗin Allah ta'ala wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya kau da kai daga dokoki na ya bi san ransa fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ya ce a nan duniya yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar lahira mu tashe shi wato ainihin makahu wanda ya kau da kai daga dokokin Allah ya watsi da su Allah ya kuntata masa kuma Allah ya kawo kaskantacce ya kuntata masa to kaji wani ya same ni cewa kaga abin da aka yi mashin ɗin 'yan okada duk an nike mashin ɗin 'yan okada sama da mashin 500 ko ba haka kai ba waɗannan 'yan okada da kake ganin su su ma ba su jin magana kasan kuna ji na ba su jin magana idan gwamnati ta ce kar a zo waje kaza me yasa ka ji ba an ce kar a ji ba to ka bari kar ka je don ka zauna lafiya amma babu ko shakka mai hankali lafiyayye baya nike mashin 500 ya kona babu hankali gara a ɗau mashin ɗin a kai wasu kano wasu kaduna wasu nasarawa a ce je ka bi mashin ɗin ka can ka biya dubu ɗari ka karɓa gwamnati ta samu wani abu amma a ce ana talauci irin wannan wani mashin ɗin akwai mutum goma na cin abinci a kansa wani mashin ɗaya mutum goma ke cin abinci a kansa yana da mata biyu da 'ya'ya biyar da shi ba takwas kenan ba da tsohuwar shi da tsohonsa an kai goma ko ba kai ba kuma da mashin ɗin ya dogara ya babu wani aikin yi okadan ma da yake ana so a hana shi a ce mashin 500 mashin din nan fa ya kai 500 ko 600 amma a samu kwara ɗari biyar a nike kai malam wannan wata kaka ce ta hauka kaka ta hauka mashin ɗari biyar a nike su yanzu waɗannan mutum da aka nike mashin ɗinsu guda ɗari biyar yanzu mun samu mutum ɗari biyar jobless kuma gane ba na yaran da ku jobless marasa aikin yi guda ɗari biyar sun karu Bala ya me an jima wani yana iya ce mushi zo mu je mu kai ma wani hari zan baka kaza sai ce kai ko ba halina bane bari in ɗan taɓa haka ake yi sai ya bi shi wanda ake kawo wa balance da mashin din shi ma ya shiga garari dama da balance din ya dogara yana mai duk an kone mashin din wannan babu hankali ciki ba daidai ba ne ba daidai ba ne a ce mutum yana shirme kuma a rasa wanda zai ce mishi wannan abin da kake yi in dai kana yi ne don tsaro ba abin da zai kara sai rashin tsaro mutum ɗari ka so rasa aikin yi wannan matsala ce Allah ya gyara zuciyarmu to kaji daga ƙarshe yan uwa akwai ababe da yawa da ya kamata ainihin mu kiyaye mu sani dan ga mutum yana wa wadaƙa cikin ni'ima ba abu bane wanda za ka yi ta murna a kai ganin cewa duniya tana kai maka ba shi bane banda kai ko kafin ka an samu waɗanda suka shiga cikin ni'ima malamai suka ce ni'ima jin daɗi ya kasu gida uku e jin daɗi da kake gani ai ya kasu gida uku ne gida na farko ita ce ni'ima wanda ta samu bawa kuma bawa ya san ta same shi kamar ni'imar ji da gani ai kana ji kana gani wannan ni'ima ce kamar ni'ima ta ainihin gani da magana duk wannan ni'ima ce kuma waɗannan ni'imomi na ji da gani da tunani Allah ya baka su ne don ka yi amfani da su ne ka bauta wa Allah yadda yake so ba don ka yi amfani da su ka saba wa Allah ba idan baka gane ba sai Allah ya kawo maka labarin wasu mutane cikin suratul ya yace wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fihi irin damar da muka baku akwai wasun ku mun taɓa basu wannan damar kafin ku wa ja'alna lahum sam'an Allah ya ce mun ba ji wa absaran mun ba gani wa af'idatan mun basu tunani da zaka zauna kai tunani ka kirkiro abin da zaka yi na ka ko na addininka Allah ya ce duk mun musu wannan eh fama agana anuhum sam'uhum sai aka rashin sa'a jin bai musu amfani ba wala absaruhum ganin bai musu amfani ba wala afidatuhum zukata da muka ba su na tunani ba su tunano komi ba idh kanu yajhaduna bi ayatillah karshe ma suka koma musu akan ayoyin Allah ashe kenan Allah yana gaya mana ne dan kawai mu sha daɗin labari a'a kar ku zama irin waɗanda muka ba su zuciya ba ta musu rana ba muka ba su ji bai musu rana ba muka ba su gani bai musu rana ba kar ku zama irinsu ku yi amfani da jinku ku yi amfani da ganinku a inda ya dace ni'ima ta biyu ita ce ni'imatun muntaziratun wata ni'ima da ake jira kowa yana fata shine ni'ima aljanna Allah ka sa muna ciki Allah ya ce wujuhun yawma idhin na'ima lisaiha radiya fi jannatin aliya wasu fuskoki suna haske saboda sun yi aikin kware a duniya a cikin aljanna za su zauna haka Allah ta'ala ya ainihin siffanta waɗannan mutane sai ni'ima ta uku shine ni'imatun huwa fiha la yash'uru biha ni'imar da mutum yake ciki wanda bai ma san Allah ya mishi ita ba shine ka ni'imatul islam wal iman ni'imar musulunci ka ji mutum yana cewa ba Allah Allah ƙarya ne annabi ma ba shi ya ta faɗan maganganu kai ko ka gode wa Allah saboda kana la'ilaha ilaha illallah muhammadun rasulullah daga ƙarshe muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da ni'ima irin ta fir'auna ni'ima irin ta hamana da maƙiya Allah wanda Allah ta'ala ya watsi da su ya ƙwace duk abin da ke hannunsu ya danka wa annabi Musa da jama'arsa Shi ne Allah ke ba mu labari ya ce kam ku min jannatin wa na'im da yawa suka bar gonaki da lambu da wuraren hutu wa zuru'in wa makamin karim da shuke-shuke da wuri na, daraja wa na'amatin da daɗi kanu fiha fakihin wanda suke wadaka a ciki daga ƙarshe ce kazalika wa aurasna ha qauman akharin muka ɗauki abin muka gadan mu wasu shi yasa Allah ya ce wa mabikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ku ganku da shi daga Allah ne muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu lafiya shugabanni muna roƙon Allah ya taimake su akan yin daidai Allah ya ba su ikon yin gaskiya Allah ya ba su ikon rike amana mu kuma Allah muke roƙo ya tsare mu daga saba masa wanda zai kai mu fadawa cikin ainihin wato musiba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ila salatikum yarhamukumur